Thank you. Jama'a masu kallon sauraren mu assalamu alaikum barkamu da warhaka mu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin wanda za mu soma da sanar da ku cewa majalisar ministoci ta yi zaman taron ta ranar yau dinnan nan karkashin jagorancin shugaban kasa shugaban majalisar koli ta CNSP General Brigade Chani Abdurrahman idan Allah ya yarda muna dauke da cikakken karin bayani dangane da muhimman matakan da wannan taron ya cimma a cikin shirye-shirye mana gobe. ranar yau ne aka soma jarabawar neman takardar shaidar kammala karatu a cikin makarantun firamare CFPD a ko'ina cikin fadin kasar nan. Ministar ilimi ce Dr. Elizabeth Sherif tare da gwamnan jihar Yamai General de Brigade Asuman Abdu Haruna ta jagoranci bikin a makarantar Ecole Juri da ke nan birnin Yamai. a shekara ta bana dai sama da dalibai dubu ɗari hudu ne ke neman wannan takarda ta cfpd kuma gwamnatin ta tabbatar da cewa an ɗau dukkan matakan da suka dace domin ganin cewa an yi jarabawar lami lafiya an kuma ƙare ta lami lafiya ga ƙarin bayanin da mai ba ministar shawara yahuza ibrahim ya yi wa manema labarai yau mu ranar farin ciki ce gare mu musamman wato da allah nuna mana wannan rana saboda kamar yadda muka sani yau wato tun shekara alif eh, da goma sha uku wato aka soke wannan examen na cffd eh, a wannan lokaci mutane da dama sun daga murya wato suka ce ba su yarda ba ba su amince ba musamman an kadurar wanda suke kula wato da mushin nan lakwal sun ce wannan abu ba mai inganci ba ne ba daidai ba ne a haka nan amma duk da haka nan aka yi rihe kunnuwa wato aka soke wannan examen to shi lokacin da allah ya kawo wato wannan minista wato dr elizabeth sharif wato ta saurari kukan da mutane suke yi wato na cewa yau lakwal ta lalace yau lakwal ta taɓarɓare kuma abin da yake eh, mafarin wannan abin yana daga cikinsu wato wannan examen da aka soke saboda wato yara ana tura su ne suna ta yaya sai iji ba tare da sun cancanta ba saboda mi saboda wato jaraba da ake musu composition ne ake musu mushen da ya karanta da yaro wato ne zai jirba shi kuma kowa yana son wato a ce ya kawo yara da dama sai ana barin yara suna wucewa haka nan da an yi yaro ya je sai je wato tun shekara ta farko an kori yaro saboda wato bai cancanta a ce ya zo sai je to ko yaya aka so ma wannan jarabawa a cikin jahohi ga rahotannin da wakilan mu suka aiko mana A duka lissahin wannan jiha ta agudas akwai 'yan takara masu neman takarda ta CFAD ajin juyan shekara 2024 su kimanin 12,233 a cikinsu akwai wato diya mata 6,137 diya maza 6,906 su ne aka kalkasa a cikin cibiyoyin wannan jarabawa tun guda 46. kwamitin agadas na da safin cibiyoyi 21 an zaɓi ecole mix ta kwamitin agadas domin kaddamar da uh, suma wannan examekin a kan shugabancin magatakarar barikin jihar agadas alhaji a tahir adam wanda a cikin wato ɗakin exame mai lamba biyar ne ya buɗe envelope mai ɗauke da ababen da za a gabatar masu waɗannan 'yan takarar bayan ya raba eh, prep na redaction sai alhaji tahar adam ya yi musu hudu ba ya musu eh, gargadi da jan hankali game da su yi taka tsantsan su yi aiki da ilimin da suka yi dace da shi wato na karatun boko domin dace da takarda wadda wato za ta ba su damar kasance a aji gaba na karatu da kuma kiyawar duka wata baroniyar hanya game da samun wannan examekin na cfad galgadin da wato administrator delege na kwamitin agadas shabdi batan almustafa a sagid yi da kuma shugaban kungiyar uwayen yara alhaji muhammad turawa sai mu kai gode mu ga allah da ya kamo garana da aka maido jarabawa ta certificate abu ne wanda yake kamar yadda maya suka ce da shekara goma da aka tsaida amma an maido yanzu saboda hankalin yaran da hankalin uwayen ya kwanta kuma an ɗauki duk matakan da ya kamata saboda wannan jaraba a ƙare ta cikin kwanci hankali da lahiya sai mai fata allah ba yaran mu sa'a bisa ga wannan examen da za su yi da fatan allah maɗaukaki sarki ya ba 'yan takara sa'a jihar agadas ta yi da ce da wato sakamako mafi inganci amin suma rabel alamin sai a ce komi na gudana daidai wa daida domin an ɗauki matakan da suka cancanta wato na kyautata tsarin wannan examekin na cfad ajin juan shekara 2024 a makarantar nan ta ecole mission nan ta wannan ne an kaso ma wannan jarabawa ta cfd inda gwamnan jihar tawa colonel major umaru tawaye tare da dakiya babbar tawagar da ke daha mishi baya wadda ta hada da mayan daraktoci masu kula da sha'anin ilimi sun kasance a wurin A nan jihar akwai 'yan takara su 73,120 daga cikinsu akwai ɗiya mata su 31,656. Cibiyoyi 242 ne an ka keɓe inda za a yin wannan jarabawa shekaru guda goma sha biyu ba a yi wannan jarabawa ta CFAPD ba sai gashi kwatsam kokarin CNSP na maido da martabobin ilimi cikin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar sun kan maido ta. bayan ya buɗe wannan babban envelope mai kumshe da tsarin aikin da za a yi gwamnan jihar tawa kononal major umaru ta tawaye sun raba ma yara takardun ɗaya bayan ɗaya tare da yi musu jawabi da kan gaisuwan magabata na koli musamman ma shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa ta cnsp cewa da general de brigade abdurrahman chani da gwamnatin shi kuma a yi lahiya a ƙare lahiya bayan jawabin na gwamnan jihar tawa juri mai lamba biyu madan sani na na aishatu ta yi mana ƙarin haske yadda jarabawa ke gudana kama haka. Kawai da ministirkin ta ce ita ba ta san wani duk rezulta mai kwaskwari ma. Tana son ta ga ƙa'idar STEM educative kin namu lokacin da ya kamata mu san ina ne wannan mataki za mu ɗauka da mu samu mu yi solutionan shi a kawo gyara. Kenan yaro ya kamata ya aikin shi tsakanin shi da Allah. Kai kwanti bisa wani. Muna tamanin wanga abu komowar shi zai gyara Vraiment zai tawar lahwa ma lakwanoninmu da ilimi cikin ƙasanmu kun gani yara su da kansu sun gane sarai dole sai ka yi karatu ka kai sai ishe su ma madani sun sani sarai dole sai ka koya ma yaro aiki ba rana ba dare samdidi man shi suna lakwal duk dan da mi dan a samu dai a samu rojita na kwarai mu bayyana muku da cewa a nan jihar tawa hukumomi sun ɗauki ƙwararrun matakan da duk sun ka dace na ganin an yi wannan jarabawa ta cffd lahiya an ƙare lahiya an samu ingantaccen sakamako sunana manu adamu ni ne eh, wanda ke wakilci a nan ƙasar talabiri duk abin da ya shahi makarantun ne na fannin larabci nan cikin Eh, department din tilabiri ne ake buɗe wannan abun ina mun ka ɗauki sashen larabci a nan tilabiri cikin inspection din tilabiri muna da kusan ɗalibi 602 waɗanda za su fuskanta wannan kwambala abin abinda za mu shine mu ga shugabanni waɗanda lokaci da suka yi ƙura a gabatar da wannan abun sai allah Ta ta ta'ala tabbatar da cewa wannan yunkurin nasu wakata ba da ruwa saboda yau ga mu mun fuskanci eh, wannan jaraban ko da shike duk akwai matsalolin da ake zaton kila wannan matsalolin za su kawo tarnaki sai allah sa ba su kawo tarnaki ba daga lokaci ne ko kuma dama ne gare mu wanda za mu gode ma shugabanni da waɗanda suka yi shugabancin karantar da yaran har aka kai wannan lokacin da dukkan kuma shugaba waɗanda suna da hannu da abin nan dangane da gudanar da wannan ilimi. A huskar jihar da magaram a jimilce ɗaliban da za su yi wannan jarabawa ta neman takardar wato zuwa sakandare da ake ce masu FAPD su ya kai 63,254 daga cikinsu biyu. da 641 ɗiya mata kana kuma 30 da wato samari ne wanda aka rarraba su cikin azuzuwa 269 hakan ya sa a sahiyayyar mai girma gwamnan sha da magaram kanal isuf labu da ke tare da wata wato tawaga suka kasance a makarantar share zamna ta ɗaya da ke a cikin ɗa'ira ta hudu domin ƙaddamar da fara wannan sharabawa. darakta na jiha na huskar ilimi na wato ƙananan makarantu da sakandare idi adamu yana mai cewa wannan jarabawa dama an soke ta eh, yau kamar shekaru da suka yi goma yanzu hukuma sun ga ya kamata a maido shi saboda rashin wannan examen ya sa eh, wannan education kima ta taɓarɓare yara ba su da ƙwarewa ba su da sani da ya kamata wanda zai kasa sakandare shi ne yasa aka maido shi wannan examen don kun gani irin tsarin da muka mun kai kwanaki da kwanaki muna rayu muna tsara shi yau alhamdulillah gashi rana ta zo kun da ya kasance gwamnan jihar ya zo ya kaddamar da wannan examen wanda shahi fanni biyu na fannin turancin faranshi da fannin turanci da larabci abinda ake cima faranko arab to masu tsaron wannan yara wanda ke jarabawa wanda ake cima surbanya dama akwai rayu da muke kwanaki biyu zuwa uku eh, kan fara wannan examen cikin wannan rayu duk muna kwatanta musu yadda ya kamata su yi inda cikin kalas inda ake jarabawa ina ne ya kamata mutum ya tsaya an ci musu ba a zama ba a shanta ba ba a wasa da sulula kuma wannan jarabawa ba ka ɗaukata ka ce kai tirete kai rubuce-rubuce sa'an nan tsaye kake tun harko har ta wani ya zo baya wani ya zo gaba saboda duka ga ɗalibai ka hana su sata jarabawa kuma mun karanta musu takardun da suke cewa wanda duk ya taimaka wani ɗalibi ko yi da zashi ɗaliban su samu jarabawa ba cikin hanyar da ta kamata ba wannan suna iya fuskanta hukuncin ɗauri har da tara ko kuma duka biyu daga nashi mai girma gwamnan jihar da magaram kanal isufu labu ya yi ma waɗannan yara fatan alheri sai mu ce alhamdulillah da yarda allah an yi karatu cikin kwanciyar hankali an ƙare gashi har mun zo wurin jarabawa mun zo mu kadamar da ga jarabawa mu kara ma yara karfin gwiwa mu ce musu allah ya ba su sa'a mun ga takarda ta farin wadda za su rubutawa abu ne daidai da ƙarhinsu duka abin da za a wa abu ne wanda sun karanta shi cikin shekarar gawa da ta wuce sai mu ce allah ya sa ai lafiya kare lafiya idan sun aje hankalinsu ba abin da zai gagare su kamar yadda muka ce za mu yin duka jabarawa da za a yi ta kowane fanni muna so a yi ta tsabtata kamar yadda minista ta ilimi ta faɗi lokacin ta zo wanga wuri masu tsaro da musawa duka wanda suka zo ya kamata su bude idanu su tsare saboda ka a yi sata sata ba ta da kyau kowa ya yi aiki bisa karhin shi bisa abin da ya karanta muna fatan a yi lafiya kare lafiya kuma da yarda allah mu yi lafiya mu kare lafiya domin mun yi jarabawa ta farin ta bpc cikin wagga jiha an kare lami lafiya wagga ma insha allah da yarda allah da taimakon allah za mu kare ta lami lafiya kuma mu ci gaba da sauran examen ko jarabawa na fanni-fanni wanda suka yi saura. mu bayyana muku da cewar an ɗauki matakai na gari domin yin wannan jarabawa inda har aka samu halartar wato wanda suka zo don bi sau da ƙawa wannan jarabawa tun daga babban birnin yamai musamman ma lawali abdulbaki da madam abdulrahman adama dukansu inspector de service ne a can difa ruwan saman da aka sheka kamar da bakin kwarya a daren jiya ya yi banna a wurare da dama a yau da safe gwamnan jihar general brigade ibrahim muhammadu bagadoma ya gudanar da ziyarce-ziyarce a waɗannan wurare domin ganin halin da jama'a talakawa suka tsinci kansu a ciki abdulrahman bukari ya yi wannan rahoto ma'anar wannan ziyarar da shi gwamnan jihar difa general brigade da muhammadu ibrahim bagadoma ya kai a cikin wasu angoyi na husgal garin difa shi ne dai na ganin yadda garin difa ya zamanto a wannan safiya ta yau wannan kuma bayan ruwan sama da aka samu a daren jiya ruwan sama da ke ɗauke da iska mai ƙarfin gaske akan haka dai gwamnan jiha ya ziyarci wurare daban-daban domin ganin yadda wannan al'amari ya zamanto ruwan da aka yi jiya an yi shi kamar da ƙwarya kuma da iska mai ƙarfi kun diba duka cikin gari za ku gani da wuya ka ga ice ɗaya biyu Eh, wanda ba su zubda ba eh, ganyensu to mun gewaya mun gani lalle karce da dama kamar karce hudu an samu banna eh, katanga sun haɗi gidaje sun zube kuma akwai gidaje ma wanda samsam ba su ma iya hutawa daga gidansu saboda ruwa ya mamaye karce to har yanzu dai ba mu samu sakamakon bannan wannan ba da ya kamata direction regional de la protection civil su mana amma eh, alhamdulillah za mu ce tunda ba mu ji ba labarin mutum ɗaya da ya samu rauni ko ya rasu a ganin kuma yadda wannan al'amari ke ci gaba da sa kaimi gwamnan jihar difa ya yi bayani kan irin matakan da ya kamata a doka domin kiyayewa da irin wannan matsalar garin difa yana bukata aiki manya-manyan aiki kamar eh, kanibo wannan eh, gada don saboda ruwa in ya zo kai tsaya don saboda ruwa in ya tsaya banna ne ga shi irin abubuwan da suke faruwa garin difa yana buƙatar gyaran hanya garin difa yana buƙatar kwashe shara akwai ayyuka da yawa da ya kamata a yi don saboda irin wannan abubuwa eh, su bar faruwa to yanzu dai cikin gaugawa abin da ya kamata mi shine mi kokari duk karce karce wannan da inda ruwa ya kwanta mi kokari mi hanya ruwa wannan ya tahiya shi saboda mutane su samu damar hutawa da gidansu su shiga zirga-zirgansu kuma ruwan nan kai zamanto makwantal eh, saburo eh, kasan da damuna zazzabin cizon saburo eh, yakan zama illa ga jama'a a nan dai gwamnan jihar difa general da brigade muhammadu ibrahim bagadoma ya umarci magabatan meri da kuma ma'aikatun da ke kula da wannan zance na ganin da tuni sun yi nazari kan irin ayyukan da ya kamata a aiwatar domin kiyayewa da irin wannan matsalar ta ambaliya a nan cikin garin difa daga nasu bangare gwamnan jihar da magaram kanal isufu labo ya kasance a babbar asibitin da magaram din domin ganin yadda likitoci ke kulawa da wani jami'in tsaro da ya samu raunuka lokacin da 'yan bindiga suka yi awon gaba da shugaban gundumar bilma kwamandan amadu torda a ranar juma'a da ta gabata abdurrahman azu ya aiko da wani rahoto domin karin bayani daga can da magaram kwanaki uku bayan wannan hari na departamal bilma a cikin jihar agadas a yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da larwe da kuma neman maharan da kuma tawagar farefe na departamen bilma yau da sahe gwamnan jihar da magaram colonel isufu labo ya kasance a babbar asibitin birnin da magaram wato hospital national da zandayar inda ya samu kyaukyawan tarbe daga wakilan ita wannan asibiti kahin ya je sashen agaji na farfadowa wato service de reanimation domin ganin lahiyar habibu sumana jami'an tsaro na gard national da ya samu rauni a sabilin wannan hari kuma da gaugawa aka kawo shi ake kula da lahiyar shi a nan asibitin birnin da magaram bayan ya samu cikakkun bayanai akan kula da lahiyar shi wannan ɗan taliki gwamnan jihar da magaram da sunan magabata na koli ya jajanta ma dukkan jami'an tsaro game da wannan al'amari wanda ya sa muka samu asarar ran mutum guda sannan kuma guda ya ji mummunan ciwo. Kolonel Isufu Labo ya yi Allah wade da wannan hari na ta'addanci kuma ya bayyana cewa insha Allahu za a cimma maharan da ikon Allah. Da sunan magabata na koli gwamnan jihar da magaram ya shinshina ma kokarin likitoci ke yi a ƙarƙashin jagorancin babban darakta domin kula da lahiyar shi wannan jami'in tsaro kuma ya fatan Allah ya bashi lahiya mu rike da kyau shi wannan hari ya wakana a kilomitar goma sha biyar da garin Bilma a gabas maso arewacin ƙasar mu. To masu kallon sauraron mu da wannan rahoton muka zo karshen shirin namu na maraicen yau a madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka mun na gabatar muku da shirin nake muku fatan alheri mu huta lafiya sai an ku. thank you